الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله. barkanmu da kasuwa a wannan yammacin na litinin wanda ya dace da ashirin da bakwai da watan al'adar watan farko a jerin watanni na kalandar musulunci a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da ɗaya da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na ɗaya da watan biyar watan ya watan mai a wannan shekara ta dubu biyu miladiyya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka global maram min adillatil ahkam je idan ba a manta ba babu na karfe da muka karanta babu ihya'il mawad yau kuma za mu tashi babu waqti wannan kuma shi ne darasi na 78 babul waqti wannan babu ne da zai magana dangane da hukunce hukuncen waqafi ko da a wasu galibi haka malaman mu suke cewa waqaf menene alwaqfu a larabci shine alhabsu kame abu ko tsare abu dan wani amfani amma a shari'ance idan an ce alwaqfin yumkinu al-intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi habsu mali yumkinu al-intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi بقطع التصرف على مصرف مباح wato abin da ake nufi da wakafi shine ce duk wanda ya tsaya ta wannan damar da aka wani dai wanda ya tsaya da da wanda ya yi ta wani Allah ce ku ji tsoron Allah wa'dilu baina auladikum ku daidaita tsakanin ƴaƴanku ko Allah ce a wajen karatu yace duk wanda ya tsaya ta wannan damar wani dai wanda ya tsaya zaran mutum ba Allah ne ce ba dai ya ba da wanda na zai da wanda na zai ba ya ita wani ba Maza Allah sai ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa'dilu baina auladikum ku daidaita tsakanin ƴaƴanku ko Maza Allah a sai ka an yakunu laka fil birri sawa shin kana so dukan su kowa ya maka da'a me za ka ce eh sai wanda ce haka ne ba za ka ba wancan kana wannan ba amma in wani abu ne wanda za a cinye in wani abu ne na marmari haka wanda yake ba wani ayin maliya ba ba wata dukiya mai zaman kanta ba a duk wanda yana daya to zan je in dan so masa biskit da ice cream da menene da menene kuma in hana wancan wannan biskit da ice cream ba abinci bane kayan marmari ne sai ka so ka zuga ta wannan hanyar dan su himma daban amma ka ba wannan kiti ka hana wannan ka ba wannan gida ka hana wannan ka ba wannan mota ka hana wannan da halaka da irin wannan abin da ke faruwa shine babban da ya girma sai kai masa gida kankare ne kuma ka bashi kuma kai masa aure yan kanana kuma yanzu suke tasowa kafin su kai ma an sa su fara kuma kai ka mutu kaga wancan na da gida ba zai shiga gado ba wannan gidan nasa ne kuma yazo ayi tarayya cikin cikin gadon abin da ka bari yanzu wannan ba za ka bar wani kulli a baya ba cikin family dinka wannan ya dinga jin hausin wannan wannan ya dinga jin hausin wannan to wannan kulli shine ba a so ka bari cikin zuciyarsu da akwai aiki a gaban mutum da yawa daga cikin mutane suna haka ba wai da niyyar zalunci ba amma da haka ana ganin babu komai a haka ba kuma abin da ke cutar da mu illa dikin karatun addini matukar zamanin karanta addini yadda yake qur'ani da hadisi to za mu fahimci addini sosai da sosai amma matukar za mu yi nesa da inda ake karatu ko kuma za mu yi karatu amma wani abu za mu karanta daban nesa da alkur'ani nesa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ilimin da littafai na shari'a to za sai mu dade ba mu fahimci addini ba kaga ko wanda suke bada himma ga karatun fikihu ba a zargin mutum dan ya bada himma ga karatun fikihu amma nau'in karatun fikihu da muke a gida shine fikihul mazhab ko fikihun da ake kira al-fikihul mujarrad fikihun da babu dalili ya ciki za ka shiga ban daki za ka yi kaza za ka yi alwala za ka yi kaza amma ba a kawo dalilai saboda an saba nusus fiqhiyya din kawai ake kawo to irin wannan duk lokacin da wani kure ka menene hujja ka cikin hadisi kaga sai ku rigima saboda duk wanda bai da hujja sai ya zama dan rigima dan haushi za ka ji an tambaye ka hujja ba ka so a tambaye ka abin da baka da shi wannan kenan sannan idan kai bane ka tambaye na hujja ba za ka yi ta karatu za ka samu wani fahimta ta kaso mai tsoka mai yawan gaske amma a ɗaya daga cikin bangarori bangarori da dama kuma za ka dace su domin menene ma fikiru gaba ɗaya ta'arifin sa ma'rifatu al-ahkam al-shar'iyya al-amaliyya bi adillatiha tafsiliyya shi sanin hukunce hukunce na aiki k'a kaga banda hukunce hukunce na aqida banda hukunce hukunce na magana hukunce hukunce da kasance sunan ne na aiki alwala sallah taimama wanka da sauransu duk hukunce hukunce da nabi na aiki to amma hukunce hukunce na abin da ake kullewa a zuci imani aqida tauhidi bambanci tsakanin shirka da tauhidi bambanci tsakanin sunna da bid'a wannan kuma duk kotun ya dace su idan aka zo gaba daya al-azkar da annabi ke yi zikiran kwanciyar barci zikiran tashi daga barci zikiran shiga masallaci fita daga masallaci shiga kasuwa fita daga kasuwa du'a ul safari in zaka yi bulaguro da irin addu'a annabi ki du'a ul aud al aud ko al aud min safari addu'a na dawowa daga tafiya idan annabi ya dawo daga tafiya me la dukkan dawowa daga tafiya da ya kana da duk wannan ba za ka cikin littafin to illa na jira jiddan gaba ɗaya azkar da abin da ya shafi kuma ɗabi'u kamar ka zama mai hakuri ka zanto mai juriya al akhlaq ɗabi'u da arraqai wa'azi irin gudun duniya irin hudu irin menene duk ba za ka samu cikin littafin wuce wadansu ah, sun yi tarkizi ne akan wata na'iya daya kashi ɗaya cikin wasu abubuwa na musulunci shi ne littafin fiqh so to shi yasa sai mutum ya karanta wannan zo ba ko wa ka tashi in dai ka tashi dole sai ya shigo alwala a cikin kafin ya iri yalwa tare in ba alwala zai magana ba zai iya yalwa tare sa cikin wani duk yadda kai shi ba zai iya shi yasa sai ka samu babban malami a ce ana ah, zuwa wurin sa ana karanta har mu da wani amma da kai ka zo ka ce bayani na minti goma kwarara wanda zai magana da za ka jama'a ba za ka saboda kullum farallan alwala farallan sallah farallan wanka taimama wankan jaraba wankan haila da sauransu kuma wannan ba shine matsalar waɗanda zai wazi ba waɗanda zai wazi akwai masu wa'inci a kasuwa akwai masu wa'inci a harkar gwamnati akwai masu kaza akwai masu kaza wannan suna buƙatar hadisai da ayoyin da zaka ragargaje su da su to kuma babu su dole sai ka koya musu alwala kuma kaga ba za a samu gyara ba kenan dan matsalar su ba shine rashin iya alwala kadai ba ina fata kun fahimta da kyau to dole ne sai mun koma ka tsokar cikin hadisan manzon Allah ba laifin mu karanta fikihu amma sai mu hada shi da hadisi mu karanta fikihu mu hada shi da qur'ani in mun yi haka sai mu fahimta daidai amma matukar zamu takaito akan karatun fikihu zallan da babu dalili a ciki to kaso mai yawa zai kwace mana wanda zamu jahilta ku yi hakuri da wannan magana ta danyi nauyi irin wannan bayanin ne wanda bai fahimta ba sai ce a ah, to ai an ji Ja'far suna kushe fiki sun ce kara karanta fiki yanzu a cikin zance na ce kara karanta amma na ce ɗaya ne cikin hudu tunda kowa ya da musuluncin nan kashi ana dan jin daɗin karantarwa ana kasa bayanai ko hukunce hukunce musulunci gida hudu farko aqida ko ba haka ba na biyu ibadat na uku mu'amalat na hudu al-akhlaq wal adab to kaga da aqida da al-akhlaq wal adab gaba ɗaya ba ta cikin littafin fiki abin da za ka iya samu ne shine ibada da wani janibi na mu'amalat ibada sallah zakka aikin hajji sarki da sauransu mu'amalat kamar kasuwanci kamar aure kamar saki kamar kaza da kaza daga cikin su amma al akhlaq da al adab al akhlaq kamar hakuri jaruntaka yawan kyauta kaza da kaza abin da ya shafi kuma adab kamar ladabin zama da makauci ladabin zama da kaza ladabin kaza da kaza ladabin kiga kasuwa ladabin fita da sauransu al azkar wadanda su raya maka harshen ka su raya ma zuciya alladheena amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillahi ala bi zikrillahi tatma'innul qulub wani mutum ya zo can manzon Allah ayyukan addini suna da yawa waɗanda suke na falala tsoro nake ji kar in yi wannan in kasa yin wannan amma faɗa mun wani abu guda ɗaya wanda ko ana ha maza ha mata ba zan bar shi ba sai manzon Allah ce la yazalu lisanuka rataban bi zikrillah harshen kai zanto kullun yana cikin digib da ambatan Allah la taftau an zikri kenan baka daina zikiri alladheena yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim azkar din nan ba kai ne zaka zaɓi lafazin ba ba wani malamin ka zai zabo maka ba annabi ya riga ya yi bayanin lafazin zikirin bukhari yi babi babi a akai muslim yi abu dawud yi waye malaman hadisi sun yi kuma wadansu sun zo sun tara littafin ba da zikiri kadai irin su imamu nawawi cikin littafin al-azkar irin su imam ibnu taymiya cikin al-kalim at-tayyib irin su talibin sa a cikin al-wabil sayyib min al-kalim tayyib wanda ibnu al-qayyim yake nan irin su imamu shaukani irin su wane ne duk sun zo sun yi littafai zikirin kawai suka abin nan ga kuma wadansu yan kananan littafai a zamanin da wadansu malamai suka yi na wannan zamanin irin su wannan hisnul muslim irin su zadul muslim al-yawmi irin su ah, al-adiya ko menene menene kitabul sunna da menene kaga duk wannan sunayen kaza ya abin nan idan ka ɗauki waɗannan gaba ɗayan su ba za ka same su cikin littafin fiƙi ba sai kamar kashi ɗaya cikin ɗari ɗinsu to kaga ashe abinda ake so ka ba da ƙwazo eh ka fahimci fiƙihun yana da kyau amma abinda ake zargin ka shine takaitawa a kansa kaɗai ba tare da ka koma wuraren da ya kamata ka koma ba Allah ganar da mu wa ibn abbas radiyallahu ma an karɓo daga abdullahi dan abbas Allah shi ƙara yarda a gare shi قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata dare shi ya ce al'aidu fi hibatihi kalbi yaqi'u thumma ya'udu fil qayb manzon Allah ce al'aidu fi hibatihi wanda yake dawowa daga kyautarsa ka ba da kyauta daga baya ka ce ka kwace misalin sa kalkalbi kamar kare ne yaqi'u da zai zo idan ya koshi sai ya amai thumma ya'udu fi kayhi daga baya kuma in ya ji yunwa ya dawo ya ce ya amansa muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito wa fi riwayatin lil bukhari a wata riwaya ta imamu al bukhari yace laysa lana masalu sau'i mu musulmai ba mu da sifa mummuna laisa lana masalu sauyi ba mu da sifa mummuna abin nufi bai dace ba mu siffantu da mummunan sifa sai yace allazi yaqudu bihi batihi wanda yake bayar da kyauta daga baya ya dawo yace ya fasa kalkal bi kai wa kuma yarji'u fi kai kamar kare ne zai bayar da kyauta daga baya kuma a zai zai amai daga baya zo kuma ya dawo kan aman nasa ina fata an fahimta ma'ana kaga hadisin farko ya ƙunshi maganar kyauta amma sai ya bayani kan dangane da kyauta ta yaya dole ne a daidaita su a tsakani wanda wannan wannan wajibcin daidaitawa shine fatawar Imam Bukhari kuma shine fatawar Imam Ishaq ibn Rahoya da Imam Ahmad bin Hanbal da yawa daga cikin malaman suna cewa matukar ƴaƴa za ta zo kyauta sai ka daidaita amma wannan hadisi da muka shiga cikin sa shi kuma yana bayani ne dangane da kyauta idan ka bayar bai halatta ka zo ka fasa ba yana daga cikin hukunce hukuncen kyauta in mutum ya bayar ba hali ya zo ya ce ya fasa an gane ko duk wanda yazo yace ya fasa to ya zama haramun dan haka ba Imam Bukhari yayi babi cikin littafin sa yace babun la illu li ahadin ar-ruju'u la yace la illu li ahadin an a fihi batihi wa sadaqati baya halatta ga wani mutum bayan yayi kyauta daga baya zo yace ya fasa baya halatta ga wani mutum bayan ya zo ya baka sadaka daga baya zo yace kai bani kana na fasa ma baka zakar ko na fasa baka sadakar wannan bai halatta ba ina fata an fahimta amma imam abu hanifa shi yana ganin ya halatta idan kai kyauta ka kwaci da aka tambaye shi me ya hujjar kai ta to annabi ya ce wanda ya bayar da kyauta ya dawo kamar kare ne ya amai ya lafiya ce kare kuma yi amai ya lafiya ya halatta wani tawili sai malaman suka bayar masa da martani cewa to ai abinda manzon Allah ke nufi dangane shi kare la la ya ta'allaqu bi tahlil wal tashi ba a cewa an kallafa masa wani abu na halacci ko haramci abinda manzon Allah ke nuna wa murin abin da yayi dan jan dan gargadi da jan kunne suka ce inda kuwa ya halatta ka karba to da manzon Allah ba zai ja kunnen ka dan baya jan kunne sai ga mutumin da ya aikata haram ko makaruhi kan da annabi baya maka tsawa in kaga azzajar tsawa da razani to wannan da mutumin da ya zance ma haramun kenan kamar ya shari'a za ta kwace ta ba wani ma'ana kai ne ka ba wani kyauta daga baya sai ka kwace wannan bai halatta ba wanda kai wa kyautar nan ka kwace idan ya je kai kara kotu sai alkali nemo ka karba abin dan a tabbatar da tsari haka shari'a take wa alaikum salam Hmm. mutumin da ta bayar mutum ya bayar da kyauta don a kara masa kamar abin da mata suke wajen biki idan wannan ta haihu ta ba ta aka ba ta naira hamsin ita kuma in ɗayar ta haihu za ta bata sittin ko wani abu makamanta haka ya halatta ko bai halatta ba ya halatta bayani zai zo a kansu cikin hadisan gaba ke zai kila ko ba za mu kai kansu yau ba yanzu za mu ta kan hadisin karshe da za mu tsaya kai wa an ibn umar wa ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an kardo daga abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kala sun ce manzon Allah ya ce la yahillu li rajulin muslimin an yu'ti al-atiyata thumma yarja fiha illa al-walidu fima yu'ti walada suka ce baya halatta ga mutum ya bayar da kyauta sannan ya zo ce zai komo ya karbe illa alwalidu fi ma yuti walada sai fa abinda uba ya bai madansa daga bayan da ba yace na kwace na fasa kuma ya halata. saboda me saboda dan da abin da ya mallaka din mallakar uban da haka dama san nashi kuma ya bayar kuma ya kwace ko da ta yana da abu idan uba ya kwace kaga babu wani wani da baban sai karbi bashi wajensa sai bani bashi ya karba dan yazo kuma daga baya na san dukiya sai ta ba shi dukiya sau ban ya banza da shi kuɗi so gagar fitowa sai je kai karin wajen manzon Allah ce na baiwa baba kyautar naira dubu kaza amma kuma gashi bai bani ba ba shi kai na dubu kaza ko na dinari dubu kaza ko dirhami kaza amma bai bani ba sai manzon Allah ce anta wa maluka li abika da kai da dukiyar ai duk mallakar uban ne dan ya hana ka sai me <laughs> waɗansu iyaye in sun saka ga ai za a yi rigima na jin na tabe mu alƙalanci ba a Maiduguri kan wani tashi ba ina jin shi mahaifin ya ji wannan hadisi Ba amma gaskiya waɗansu mahaifan ba sa ba sai su ribaci hadisin manzon Allah ba ta yi da ta dace sai su nemi masa kare a yanda su motsi kadan ya je karba kaza kuma in ya karba kuma shi ba ba bukata zai ta dole ba kuma ya je ta wani shashanci motsi kadan ya karba kaza to kaga wannan ayan alƙalanci ma bai halatta ba wannan hadisi rawahu Ahmad wal arba'atu wa sahahahu Tirmidhi wa Ibn Hibban wal Hakim amma lafazi da na gani a wani littafin yace la yahillu li rajulin an yu'tiya atiyatan aw yahaba hibatan fayarji'u fiha illa al-walidu bima yu'ti walada dukkan su dai gudu suke da juna baya halatta ga mutum yace zai bayar da kyauta ya dawo ya fasa ko ya ba an yu'tiya atiya aw yahaba hiba da hiba da atiya duk dai ma'anar su daya baya halatta mutum ya bada kyauta ce zai kwace sai ba abin da mahaifi ya bai mata to wannan idan ya ce ya kwace ma babu laifi a kansa da na ce hadisin ka sai ko zan karanta wani hadisin amma dan ya zanto muqaddima ba dan sharhin sa ba wani Aisha ta radiyallahu anha qalat an karbo daga Aisha Allah kare da gare ta tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqbalu alhadiya manzon Allah ya kasance yana karɓar kyauta idan an yi masa wa yusibu alaiha kuma yana karawa akan abin da aka bashi in ya tashi ramawa kawalan <laughs> bayani sai a darasi na gaba insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah shi ba lada wanda muka kuskure kuma Allah shi ya kamar assalamu alaikum wa rahmatullahi wannan yana ba da kwarin gwiwa wajen kan yana da halin gina makaranta amma baya da halin samun mata wani gida ko ta hanyar da ta rinka shigo mata da kudin rike ta shin a irin wannan yanayi me zai yi ya halatta gina makarantar ya halatta la yukallifu Allahu nafsan illa wasa magana ta ina yi ne ga waɗanda suke da halin da za su iya gina makarantar sannan kuma za su iya sama mata abin da zai rike ta tare da haka kuma sai suka gina makaranta ba su samu abin da zai rike ta ko za su iya gina masallacin sannan za su iya samun masa abin da zai rike ta amma kuma sai ba su yi ba waɗansu sukan dogara ga cewa tun da sun gina makarantar su za su rike kansu har iya rayuwarsu to abin da ke faruwa shine ranar da baka nan ake ji amma kaddara kai mata wani tsari da ka gina ta din in za ka kaddara rike ta shekara biyar wannan abin da za ka rike ta shekara biyar da shi zo ka gina mata wani abu da shi sai ya rike ta shekara goma ko shekara hamsin ko sama da haka ko alal akalli ya bata kaso ɗaya cikin uku cikin abin da suke bukata sauran kuma waɗanda suke da yaya a cikin su biya school fees a samu makaranta ta tafi wato dai mu gane bambanci tsakanin zan rike da kuma in gina wani abu wanda zai rike ta ko da kana da rai kuma kana da hali idan ka gina abin da zai rike ta kuma ka tsaya a gaban idan kana kiwatar wannan abin tare da taimakon waɗansu kwamiti mutum uku ko hudu ko biyar kasri sun yawa bakwai misali saboda idan aka yawa sai su mutu kuma ya yawa aiki kuma ya zama kaɗan amma mutane suka zama kaɗan sai su mutu ya zama kaɗan aikin kuma ya yawaita galibi a kwamitoci to idan aka zo aka gudanar da ita a haka kana nan kaga an saba tana tafiya tun kana nan da rai kenan duk wani abu da zaka bayar na sadaka har yanzu ko ba haramta maka ba ka zo ka bayar amma daga abin da zahir makaranta ya rike ta gaba ɗayan ta ko wani kaso daga cikin ta wannan zai tallafa mata kwarai amma in baka da hali ka gina makarantar ka dai ko masallacin ka dai ka bari wannan ka iya naka a nan gudun sauran musulmi kuma sai a samu wani idan ya zo a maimakon ya gina masallaci to wani ya riga da gina masallaci ni bari in sama a masallacin abin da zai rike shi kai da shi duk mutane yi tarayya cikin abin da ya shafi masallacin kamar misali yanzu nan masallacin mai shi Allah karɓi rayuwarsa sai mutane suke tarayya wajen gyara lantarki wajen samar da kaza wajen samar da kaza wanda suke tarayya nan wajen abin nan kaga in ka maka lantarki har a kare karatu da shi zaka samu lada haka wani zo karasa haka wani karasa ba to bal na wani abin da zai dade a cikin masallaci sai kai ma ka samu lada a ciki dan Allah ce inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala Allah baya tozulta ladan wanda ya kyautata aiki ko min kadan sa wato abin da ya kamata kanmu ya waye akai ba lalle bane sai na gina ba lalle bane sai ka gina in wani ya gina masallaci ba lalle bane ne yanzu an gina masallaci matakar ba bukatar shi ake da ita sai zanto mun zama masu gasa da masallaci wanda manzo Allah ya nuna yana daga cikin alamomin tashin kiyama gasa da masallaci. ko alfahari da masallaci wani ya gida ya masallaci ni ba idan na gida sai na masallaci ko akwai bukata a wurin ko ba wani ya yi ni ba sai na yi wani ya yi mai asumiya tsawo kaza ne sai na yi asumiya da ta fita hisu wani ya yi mai eh, kaza iri kaza ni kuma sai na iri kaza to wannan sai zanto ba mu da lada domin inna mal amalu bin niyyat wa inna mal kulli imrin ma kuma yanzu a ce mutane wannan waya masallaci a gidansa wancan yayi wancan yayi wancan yayi wancan yayi kaza a unguwa dai guda zaka samu masallaci da yake bukata in sun yawa biyu sauran jama'a da su zo kuma taimaka masa a da masallaci kuma shi idan zai yi a gidansa kar ya a cikin gida da zai zama duk wanda ya shiga shiga ya shiga cikin hurumin gidansa bai zama cikakken wakafi ba lokacin kawai masallacin da kai inda irin wannan dan karamin na da yake a cikin gida wanda sai an bude ma katin gate ka shiga ranar da ka samu gate a ba hali baka da hurumin shiga to abin da ke faruwa a irin wannan shine wato ba da hukunci na masallaci irin wanda mutum ya yi shi akan titi ya bude kofofinsa da jama'a wannan sai zanto kamar wani ɗakin ibada ne da ko babu masallaci dama zaka ware dan wani na ibada a gidanka irin yadda sahabbai suke maza su da matansu har mahaifiyar ana zama da ta kirawo manzan Allah ta ce ga wani ina sauri da yin sallah da shi a sallar a cikin gidana zo ka bude min shi manzan Allah ya zo bude mata wurin yayin sallar nafila dan ta ci gaba da yin ta a wajen sai kuma ya zo yana addu'a sai ta ce ka wajen addu'an nan karka ina da bukata karka manta da khadima mai maka hidima shine Anas dan Malik shine Anas dan Malik annabi ya masa addu'a to kaga in kai masallaci baka fitar da shi waje su ka amfana ba zai zama kamar hukuncin sa kawai dan wani wurin ibada cikin gida amma ba cikakken masallaci wanda wakafin zai game sauran musulmi ba ke ko kana sallah da sai kai wannan wanda wanda wakafin zai game sauran musulmi shine manzon Allah ya ce idan kai irin wannan kan to Allah zai gina maka gida aljanna man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna kuma yadda hadisi yake cikin bukhari Allah ya mana gaman kanta wannan ke cewa mutane ne suka hada kuɗi suka gina masallaci a matsayin wakafi to sai wani safani ya shiga tsakanin su to sai waɗansu daga cikin su wani daga ciki kawai da ya sa kwado ya kulle masallacin ya kori jama'a sai a je a fashe kwada a ci gaba da ibada daga lokacin da suka gina masallaci a unguwa wurin jama'a to ya riga ya zama na jama'ar musulmi da baya ko da daga baya sun ce sun fasa ba zai ba an gane ko musulmi da suka tsayin daga aiwata ba a fasa shi ko da sun mutu yayan su suke gado ko isa ba ai wakafi ba a fasa shi wannan abin da kuke wakafi wakafi wannan kofar da suka yi sun kullewa al'ummar musulmi kofar ta ji a fasa kwatan a cigaba da ibada ina fata an fahimta amma ka bai da faɗa in na cikin gida ne ga dama bai zama cikakken masallaci ba amma suka rushe suka yi daki suka ce sun fasa kaga wannan babu yadda zaka yi da su bambanci da baya da bambanci da yawa da sauran takunan su na cikin gida bambancin baya da yawa kawai wannan anya sumiya ne an alamta cewa masallaci ne amma ba bayar da hukuncin sa irin yadda shari'a ta dace ba ina ta yalwata harshe kan wannan dan saboda attajiran mu da su kuɗin mu su gane wannan saboda an mayar da abin abin gasa ba wai a nan garin kadai ba dukkan garuruka duk wanda ya gida sai ya gida kato wajen ɗari biyu cikin ɗari biyu sai ya zo ya masallaci kamar kafa biyar kowane saboda ya mutum uku amma ga doguwar asumiya ga wannan bai dace ba gaskiya sai ga unguwa ɗaya masallaci goma sha biyar kowane gida ko masallaci ga wannan ba shine masallacin da ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah gane da mu wannan kuma yake cewa ah, mutum ne ya sayi qur'ani a matsayin wakafi ya zo ya ajiye a masallaci sai kuma wani ya sace to duk da haka mutum yana da lada idan mutum ya sayi littafi ko qur'ani ko littafin addini ya ajiye a masallaci a matsayin wakafi ko da an sace shi yana da lada ba za a sayar masa da sarayar masa da ladansa shi kuma wanda ya saci qur'anin a masallaci ko ya saci ahalari ko rabu na yana da zunubi domin idan an ajiye abu a wakafi a masallaci an ajiye shi ne domin dukkan musulmi kowa na da haƙƙi a ciki ne zo ya karanta in wani na cikin yi ba za ka ce ba ni ba domin lasta bai haka min ba ka fi shi haƙƙi ciki ba in ya ajiye sai ka ɗauka kuma shi ma ba zai zo ce ba ni ba to idan ka je ka sace ka kai dakin ka ajiye kai kadai yanzu ka sace dukkan hakokin na sauran mutane ka ajiye wurin kowa san wannan kuma zalunci da yawa waɗansu suna fahimtar sata a masallaci ko satan littafin addini kamar babu komai tun littafin addini ne kuma shi yana son addini za ta ma zunubi in dai satar wakafi ce ta fi zunubi dan da ka sata abin mutum daya da ka sata abin mutanen da baka san iya adadinsu su ba wannan ya fi sauki a waje dan mutum daya in mallaka ta ne qur'ani na alabrari na ka dauka yanzu kai satar qur'ani na alabrari na ni kadai amma idan ka dauka a masallaci miliyoyin musulmai kai wasa zulubin nan kuma na bin da haka ya kamata masu irin wannan su fahimta Allah ganar da wannan yace mai malam zai ce da mu ga mutanen da mutumin da yake da ƴaƴa guda biyu ƴan mata sai ta isa aure sai sai mata kaya na ɗaki wanda za ka kai ta gida da su wata kuma bata isa aure ba da haka ita bai sai mata kaya kai wannan da kai ga wurin an sai maka kayan ajiye kafin a kai bikin sai shi mahaifin sai rasu farko dai wannan ya halatta domin ba wai kyauta ce irin wadda ka ware ta da ita ba dan ba ta da bukata ita ma wannan za a yi mata amma lokacin ta ne bai ba ina fata an fahimta ai misali kamar kana da yaro ne jariri dan shekara kaza ga kuma wani babba kaga abinda wannan babban zai bukata ya fi abinda wannan karamin zai bukata ba a cewa anan wurin komai sai ka daidaita zasu cikin kowane irin kamar amma duk wani abin da ainihin maliyya tabbatacciya ne zaka tabbatar sai ka tabbatar musu su duka amma wannan za a kai ta idan tana da bukatar wannan kayan a daidai wannan lokacin to saboda haka sai ka bata bakai laifi an bayyana ko wannan yake cewa to ta bangare biyu ciki gado ya za a raba gado cikin wannan kayan da ya bata ko me an sai kayan ma'ana ita dai gashi an sa mata aure kuma an sai kayan an ajiye lokacin bikin kawai ake jira a kai da wannan kaya duk gidan kowa ya san wannan kaya na wace na wance kuma urfi ya gudana a yi wa kowa haka in lokacin sa yayi ba a yi wa mutum sai in lokacin sa ya zo shikenan da halatta nata ne ko da bayan mutuwarsa ba za a mai da su cikin gado ba wa alaikum salam wannan kuma yake cewa tambayoyin guda biyu ne amma ba zan ansa ɗaya ba zan ansa ɗaya ina hukuncin malaman da suke da suka wakilci al'umma al'ummar musulmai amma sai kuma malaman suka fiye da fadanci ga shugabanni har ma suka rinka ba su girma irin wanda bai dace ba da hali kuma shugabanni sun yin aiki da shari'ar musulunci tambayar ta farkon ma makamanciyar wannan ce amma wani bangaren tun ba daban ya sa na ce zan ansa ɗaya ba zan ansa ɗaya ba hukunci shine lokacin da kake ganin malamin ka yayi abin da kai a fahimtar ka safa musulunci ne sai ka je ka same shi kai da shi wannan shine yafi dacewa da ladabi na addinin musulunci kila in ka same shi kai da shi ka fahimci abin da yayi ga madogararsa kila kuma ya zanto kuskuren ne yadda ka fahimta shi ma ya ji cewa yayi kuskure to sai ya kokari ya gyara wato duk lokacin da ɗaya daga cikin malamai yake karantar da addini ya samu kansa cikin kuskure ko malamin mu ne mun ci moriyarsa ko muna cin moriyarsa ta wasu bangarori da dama kada wannan kuskure ɗaya ɗin ya mantar da mu dimbin alherinsa kuma kada wannan kuskure ɗaya ɗin mu mayar da shi shine abin yadawa sai mu yi kokari mu same shi ko ba lalle bane sai ni na same shi in faɗa wanda zai fi jin zancen sai je ya same shi kuma ya same shi da maganganun da suka dace dan ya fahimci kuskuren sai gyara har kullum kada mu zaman to kaman khawarij da mutum yayi kuskure ma aje dige guda mun kuma na kowa ne in yayi kuskure shi ma sai mu aje dige guda sai mun aje kowa a duniya idan muka yi haka ba wanda zamu dauka dan ba wanda yake masumi dole ne zai mana kuskure wannan wanda ma muka sani kenan kila boye kowa dan ababen da Allah ne ya san su inda zamu san su ba zamu saurare shi to amma ba ruwan mu da binciken abin da mu sani ba abin da ya bayyana din nan kuma kar mu zanto idan yayi sai mu yada dan yanzu misali malamin ka na iya yin kuskure kai ne kake alamar kana da kishi shi ne ba za ka yadda ma wani wanda bai san kuskuren ba ya ci ya kamata ka takaita abin tsakaninka da shi malamin ko wani wanda kake ganin amintacce ne wanda in zai kokari kai da shi ku gyara malamin ko ku fahimtar da shi to wannan kun nuna kauna ga malamin kuma kun taimaka musulunci amma idan ka faɗa wancan ka faɗa wancan ka faɗa wancan dandanin sai magana ta yaɗu da yawa wajen yaduwar ta tunanin ba daidai yadda ka bade ta za ta tsaya ba kuma sai wani ya ƙara bayani a kai to wannan ƙarin bayanin sai ya zanto yana kan rushe mutuncin malamin a duk wanda labarin ya je wurin sa cikin abin da gaskiya ne yayi da abin da kuma ƙarin bayani ne aka yi kan abin da yayi kaga an zalunce shi sai ya zanto duk abin da zai faɗa na addini ko ba zai tasiri ko wurin sauran mutane yanzu ba malamin ka rushe ba musulunci kaiwa illa mai yawan gaske ta inda baka sani ba ina faɗin wannan saboda yana daga cikin kurakurai da suke yaduwa a cikin kada ka so alfasha ta yaɗu tsakanin mutane innal ladina yuhibbuna an tasiya alfahishatu fil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu antum la ta'lamun ولولا فضل wa عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم Allah ce waɗanda suke son alfasha ta yaɗu tsakanin mutane a wannan rayuwa ta suna da azaba mai radadi a rayuwar duniya kuma a lahira kuma azaba na jinsu azaba mai girma na jinsu haka bai kamata mu yi wannan ba in dai mun ga kuskure mun tabbata matsayin kuskure ne to sai ba hanyar da ya dace in ma in kana ganin kai malamin ba zai kimanta kai da zai karba ba sai ka faɗa wanda zai kimanta kai gurin ka shine a gyara kuskuren da wannan gurin naka sai ka samu lada a wurin Allah amma in kace dole sai ni na faɗa yanzu an fita daga wani abu daban ba gurin ka bane baka gyara kuskuren gurin kawai a ce ka faɗa ko aje da ko ba ya taba kai dai jarumi ne ka faɗa to kaga akwai masu irin wannan da yawa dan haka sai mu kiyaye ni ban ce malamai ba za su yi kuskure ba kuma ni ban ce malamai a ah, ah, abin da za su yi ko ne ba wani shugaba zai zama kuskure kai tsaye ko ba zai zama kuskure ba ya danganta wani malami ne ko mai zai tarihin sa bayan kuma wani dalili ya saske dukkan musulunci dai idan aka ce abu su jan kafin musulunta ta annaba ya yaki rundunar ta zo yayin su shugabancin rundunar ta suka suka yaki annabi a yakin uhud tare da haka da aka je fatawa maka sai manzon Allah ke bada shela man da kala baita abi sufyan fa huwa amin duk wanda ya shiga gidan abu sufyan ya tsira abu sufyan tunani yake ina zai da shi kansa ya tsira amma sai ji manzo ta duk wanda ya shiga gidansa ya tsira duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira wanda kuma ya shiga masallacin kaba ya tsira wanda ya kaza ya tsira duk manzo na bada shaida da kafare duk kowa ya samu mafaka ya je ya fita to kaga Abu Sufyan ai ba kowa ya wannan lokacin me ya gidan Abu Sufyan ban banda gudu amma manzo Allah in kai da tsira to hikimar manzo Allah ta fuskanta a wani lokaci yakan saurara mutum ba dan shi karan kansa ba sai dan wanda suke tare da shi ya bauta su musulunta mutumin da kake ganin baya da kima wani yana nan ya ce ba ta jinin sa da sokar kai idan shi ba ka sa ran fahimta sa wani lokacin kai kai masa wani abin dan kare bace na kasan a zuwa ta to wannan fikihun dawa din ba kowa ke fahimta da ya kuma ko wanda malamin da kila ya iya wannan abin dan ba dan wannan manufar dan wata wani fata duniya wannan shi ne kamata sai a masa sai a hanyar zai gyara Allah gane da mu wannan yake cewa dan Allah yana so a ja hankali da jan kunne ga waɗanda suke lika hoton gwamnan zamfara a jikin su wannan kan kure ne ba kawai da suke lika hoto ko na gwamnan zamfara ko na wane ko su bajo da su suna mannawa a cikin su dan saboda aslan shi kai shi ɗaukar hoto ɗin haramun ne in ba larura ba kamar da shi ne zance mafi inganci na sani cewa akwai malaman da suke halatta amma dai zance mafi inganci shine haramci sai in wani kuzuri ko wata larura ta sa babu ko wani kudiri ko larura da zai sa kai ba din wani malami ka lika jikin ka ko ba na wani shugaba da ya furge ka gwamnan zamfara kan haifar dai ne wanda ya kamata a jinjina masa a kuma tashi cikin dare ma a yi kiyamun laila a yi masa addu'ar Allah ya tsare shi ya kare shi daga sharrin makiya da kullakullan da ake masa ya kamata duk a yi wannan wannan ita ce kauna ta hakika da za mu samu lada da ita amma lika bautar sa babu wani lada da za mu samu in ma ba mu samu zunubi ba haka ya kamata a kiyaye babu ganin sai an lika bautar amma a faɗa alherin sa dan mutane su ji a yi masa addu'a a lokacin da ya dace a yi masa addu'a daga cikin lokutan da ake ji ana karɓan addu'a cikin su wannan kowane barde mai yada musulunci ya kamata a masa wannan musamman shi mutum ne wanda yanzu dan da ke fama da shi ba zan ne bane ba ko da arna take rubuta masa ga kasashen wanda za ka yi mamaki ana threatening din shi ana razanar da shi ana firgitar da shi cewa shari'an nan za ta zama sa wallahi inda wani ko lako ne da zai aje ya gudu kuma an yi masa alkawalin dukiya abin da yake so a duniya za a bashi ya faɗi inda yake so a ajiye masa kuɗi a duniya wallahi har nan duniya za su yi ya faɗi bankin da ya ga dama a je a ajiye dan ya sai kawai ya ba su shari'a amma ya tsaya akan haka kuma da yawa yanzu daga cikin yan uwansa gwamnoni waɗanda ba su fahimci addini kyan fahimta ba suna masa hasara waɗanda ake ganin dattijan arewa ne irin wanda mutuncin sai riga ya zube dan ba su yi arewa komai ba su ma suna masa hasara suna ganin ga wani mutum zai fito arewa duk ta yi da ciki dan yanzu gobe da aka ce mana gwamnan zamfara zai zo maltifakus ko ci karfe shida na asuba na tabbatar wani uku zaka masa wajen Allah ko wallahi wani daga nan ma zai dauki tabar masa wallahi je gure kwana to amma idan aka ce gobe za a yi taron tsofaffin arewa a maltifakus wai zai je wajen to kaga kaga dole su hakada dole wadansu su masa mutane na masa hakada kwarai da gaske saboda in ba Allah ne ya tsarkake zuciyar da yawa daga cikin shugabannin ba dole su masa hasada za su ga yadda ake kaunar sa dinnan za su ga Allah ya sa musu kwarji da haiba ba kuma wani rufa addini ne kai ma karke ke yawa za ka yi komai kowa ya rike dan izza din a hannun Allah take man kana rike dan izza walillahi izzatu jami'a wanda yake neman izza da bawaya to izza da bawaya auren Allah take yanzu Buhari yayin shugabancin kasan nan ya gama ya zo yi PTF ya gama ke yayin kibin da zakon aikin da yake na kasar da da makamai da yake kuma kamar shugaban kasa amma babu kalma da ya samu da ya taɓa yi a duniya ta tara masa kima sama da kalmar da ya na kare shari'a shi da kansa ya faɗa jama'a da dama sun kai masa ziyara sun yi masa wanda baya tsammanin zan je wajen sun je samari maza mata a buga masa waya a jinjina masa haka shagari da ya wannan tamarakan haka ya samu sama ɗan su tsofaffin shugabannin kasa da suka yi shiru ba sun su ma mu ma sai muka musu shiru suna nan sun yi shiru mun ma mun yi musu shiru to ka kwatanta wannan bayanin da wato ainihin general buhari na kare shari'a ka kwatanta shi da speech din da ya lokacin speech din na farko lokacin da ya karɓi kasar nan a wannan speech din akwai waɗansu paragraph da dama daga cikin speech din da aka rinka yin steka da su ana likawa dan Allah da wannan speech din da ya bayan ya karɓi kasar nan a matsayin na shugaban kasa da maganar da ya yi ta kare siyasa wacce za ta zama tarihi a rayuwarsa ta kare shari'a ka kare shari'a to abin da ya kamata shugabannin mu su fahimta ke gwamnonin mu su fahimta yan majalisar mu su fahimta wane da wane ne ya fahimta in dai kana neman girma ka nema auren Allah da haka dan Allah wannan lika hoto jama'ar musulmi su gane cewa bai halatta ba bawan Allah nan addu'a ya kamata mu sashi a gaban mu ya masa da dukkan kalmomi da za su taimake shi da dukkan kalmomi da za su taimake shi wato in ka zauna da shi zai baka mamaki kwarai da gaske zai baka mamaki matuka mun zauna da shi a wasu lokuta da dama ya bani mamaki mun daga kwarai da gaske dai da kake tsammanin sa ya wuce wannan tsamma ya wuce ita kake tsammani ba da wata ajanda da yasa a gaba sai ko wannan musulunci shari'a din nan kawai musulunci shari'a ya za a al'umma ta gyaru ya za a yi jama'a su gyaru ya za a tsayar da addinin Allah ban kasa ya za a yi hukunce hukuncen Allah su tuka rayuwar jama'a gaba daya shi da abin da yake gabansa kuma kullum in zai magana sai ka jana mai ta shi ya yadda wannan abin ya zama shine sanadiyar mutuwarsa wannan ba karamar taranta bace ba kaga dole zai game da hasara zai game da kullakullen turawa zai game da kullakullen kristoci na cikin gida gwamnatin tarayya yanzu duk wani aikace aikace da ake a zamfara ta dakatar da su sai waɗanda kawai ya zama dole ko kuma waɗansu 'yan ƙananan cibiyoyi karkashin gwamnatin tarayya suke ba tare da sanin can malakun ba gwamnatin 'yan sanda aka cire musulmi a kawo arne deputy commissioner arne assistant commissioner arne duk ba bakakin arna ake tarawa a kawo ba wani ma'aikacin gwamnatin tarayya da zaka samu a wajen wanda yake shugaba ne wanda za a je musulmi sai a kawo arni kawai dan a kawo cikas ga shari'a wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin je su yi tayin makircin su ubangiji na nuna kulla musu ta karkashin kasa za su ga sakamakon makirci zai fara wala ya yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تأويلا Allah ce almakar sayyi'u mummunan makirci la ba baya sauka kan kowa illa bi alihi sai wanda ya kulla shi sai ɗaya eh, makirci ba zai fada kan kowa ba sai kan su da suka kulla shi wa hal na illa sunnatul awwalin ya akwai abin da suke zaman dala in ba yadda Allah ya yi da farko ba ya yi ne ko Allah ya yi da farko alkar ba Allah ya taimaki musulunci da musulmai da kaskantar da kafirci kuma da kafirai kuma kamar yadda muka faɗa da wajen lacca ta rana gaskiya ya kamata mu ci gaba da alƙalu Allah idan muka san irin makin da ake kulla musulmi da musulunci wani lokacin arewar gaba ɗaya ake fuskanta wani lokacin an arewar kuma musulmi za a yi target wani lokacin kuma musulunci wani lokacin kaza duk kanana ana ta kulla makin kala daban-daban daban-daban wallahi ba abin da zai fitar da mu illa mu tashi mu yi aiki zaya sannan mu ci gaba da addu'a kar mu yi sakaci da alƙalu tukuna kar mu yi sakaci da alƙalu tukuna makiya musuluncin nan da na zahiri wanda suka fito da waɗanda suka ba su fito ba da arnan da an san bakakin arna ne dama da kuma waɗanda suke ana ganin su da rigar musulmi amma ba sa son kalmar musulunci abin mamaki kai kana musulmi dan musulmi amma mutum baya sha'awar a faɗi al-islam baya so ya ji dan saboda yana ganin ya saba da zina musulunci zai hana ya saba da shan giya musulunci zai hana ya saba da fasikanci ya saba da sata musulunci zai hana duk wannan shine babban abin da yake damunsa saboda haka ya tsani kalmar shari'a da an faɗe ta zai ji kamar an sa masa ranar mutuwa kaga irin waɗannan suna nan kuma sun saje cikin mutane wato sun wayo musulmi ne to kaga dole sai mun yi ta addu'a ita amfanin addu'a ba mu san wane ne yake kulla wannan makircin ba amma shi wanda muka roƙa ubangiji ya san shi kuma ubangiji da yake laysa bi zallamin lil abid kila ko wanda yake yi yake kulla makircin amma saboda jahilci Allah ya kaddara masa lokacin fahimta amma lokacin fahimta su bai ba irin wannan addu'ar ba za ta fada kansa ba tunda Allah ya so shi zai fahimta amma nan zuwa ga rana kaza ga watan kaza akwai wanda ubangiji ya san cewa ba zai taba fahimta ba ko ya fahimta sai ya kawai yake yi to wannan Allah na nan addu'ar da aka yi sai ta dira kansa ne amfanin addu'a kaga cewa gaba ɗaya Allah ya wargazawa an ra'a ne su so rasa ma makamar al'amarin nan kuma dole mu mu da abubuwa na kaunar juna da soyayyar juna mu yaki dukkan wata hasada da kirin kyaci da ke tsakaninmu da juna mu zama Allah ikhwana yadda manzon Allah ya sifanta mu cikin hadisi to wannan shine babban abin da zai nuna farjinin mu a gaban abokan adawa mu rasa yadda za yi a ah, lokaci ya ja'i eh a yau dinnan bayan wa'azi da aka yi wani sace kama da wuta ina kyautu san alkanu sunan ce wani Allah kun gani kaga shi yasa na na na na na ce magana ka kaga tana da daɗi kuma idan kana magana sai mai ta tsawaitawa ba abin nan sauransu kaga wannan abin da farin ciki coci ya kama da wuta yau Allah sa ku kira da makamai a ciki da wani dan fasa fasa a ciki da wani dan share coci sun tafi sun tashi daga aiki to wallahi mu ci gaba da alƙalin su wato akwai wani gwamna maki shari'a daga cikin gwamnonin arewa wato aka yi ta alƙalin din har cewa ki yi wa a yi alƙalin su ma a yi ta yi mana ai shi ma yana da malaman da suke masa addu'a ka san irin wannan suna da barburgun malamai irin malamin da zaka ce kai a kan magana ce na mun kada rugo a guje kaga wannan ai ba malami bane ba shirme yake kawai ba da amfani to duk malamin da ko ce mun lokacin da mun ko kuma ina ko gona zai ce ah, malami ina take ce dan ai ba malami bane shirme ne kawai ba da wani amfani Allah wallahi ba da wani amfani ba da wani amfani ah, yake cewa ya shi ma yana da malaman da suke masa addu'a to cikin Allah ana ta wannan alƙawarin ana ta wannan alƙawarin yanzu ya kai matsayin kamar yadda na faɗa maka cewa wallahi bai sai sallar juma'a a cikin daren sama. security da da shi duk inda ana tsammanin mutane na iya jefe cikin da shari'a a yake sallar wallahi kuma yayi wata kulla kulla wajen wajen nadin sarauta yayi wani nadin sarauta na sarrai kaga da alkaru sun ne yace yayi wannan nadin salata na sarrai ya tunda duk gwamna dan sai je wajen wannan wankan nadin salata ko menene irin area boys nan yan daba malin suka taho da takuba suka yi karan mutane kamar Allah ya ko su wallahi duk gwamna hular sa wallahi sai jefar a wajen ran hakimin ya bar lawanin sa wallahi a guje Allah ko wani gwamna ne yana nan ya yi shari'a an yi an yaki jama'a suka ce to ga mu ga ka aika alkaru kuma wai bayan ya kiɗin wai kuma sai yake zagi ga shari'a shi ne abinci mutum ya rika zagi yana cewa da suke sa a yi shari'a nan wadansu malamai ne masu gemu kaga a nan gudun kalma ce ta rinda yake faɗa dan waye yazo da gemu hadisi sama da 40 daga cikin hadisan annabi suke magana kan gemu kai ka kai attacking din gemu wani kai attacking din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ki wannan bai sabu kuma haka sai ka kuma ka saba sai kai fito na fito da annabi dan haka lalle wannan addu'o'i da alƙalu suna aiki gaba da yanzu kawo bayan wannan alƙalus da za a yi ce amfanin alƙalus cikin masallaci wani lokacin kalmomin da wanda yake faɗa din in ma shi mai yin addu'ar ka bai kai na karɓa addarsa ba cikin ɗaruruwan mutanen da suka taru akwai masu sarkin da amin din da suka ce tafiya wallahi amin din nan dan abin da suke nufi da amin abin da wannan ya roƙa ya Allah ansa abin da ya roƙa din nan ya Allah ansa to bayan Allah nawa ne a koyi waɗanda ba a san su ba ubangiji ta Allah ya san kayansa suna faɗin amin to shine amfanin yin ta a masallaci din sannan kuma wanda ya samu dama cikin dare ya yi jinkirin kiyamun laila da raka ya shafa ido wurin na sai karshen dare karfe uku da rabi zuwa kuke tashi da lokacin nan za a nan ma kuma ya sa masu taimakon shari'a yi musu addu'a waɗanda suke mata zagon ƙasa su ma ya roƙa musu Allah ya musu zagon